masallacin asd da yake layan babban dodo a makera kaduna najeriya muna cikin suratul ma'ida kuma wannan shine a darasi na biyu bayan darasin mukaddima da muka yi wa wannan sura malam zai karanto mana aya ta biyu ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب نعم a آه، wannan aya ta biyu daga cikin ayoyin suratul tana ɗaya daga cikin ayoyi guda goma sha hudu da suka fara da ya halladi na amanu a cikin wannan sura Allah ya ce ya halladi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la sha'a'ir Allah kar ku halatta wa kanku tozarta abubuwa na shari'ar Allah da abubuwan da idan ka gani za ka tuna da Allah ko kuma Allah ya hana wannan abu ku halatta wa kanku aikata wa'annan abubuwa wato sha'air malam yace jam'u sha'ira wa hiya shara'i'u abinda ake nufi da sha'air ma'ana shari'o'i na Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'alimu dinihi da alamomi na addinin shi wato bisaidi fil ihrami karku halatta abinda Allah ya haramta a shari'a ta hanyar yin farauta a lokacin da ake harama da aikin hajji ko umra kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hurrima alaikum saidul barri ma dumtum huruma Allah ya haramta muku farautan abin da yake kan tudu matukar kuna da harama wala shahrul haram kada kuma ku halatta wa kanku yin yaƙe-yaƙe a cikin wannan wata mai alfarma bilkitali fihi ta hanyar yaƙi a ciki walal hadiya sannan kuma kada ku halatta wa kanku tozartar da abun da aka shirya na hadaya da za a kai a yanka ko a soke a garin makka ko a cikin harami ma uhudiya il haram minan na'ami dabbobin da aka fitar na hadaya da za a kai zuwa ga harami awaki ne tumaki ne shanu ne raƙuma ne bitta'arrudi lahu kada ku taɓa. idan kun ga waɗannan dabbobi na hadaya to ku sani cewa dabbobi ne na Allah subhanahu wa ta'ala kada wanda ya tozartar da wa'annan dabbobi walal qala'ida hakan nan kada ku tozartar da abubuwan da ake ratayawa malam yace jam'u qilada wa hiya ma kana yuqalladu bihi min shajar al-haram li ya'mana al-kharij min al-haram kaman abunda da suke yi a zamanin jahiliya a zamanin jahiliya sun kasance idan mutum zai fita daga cikin harami idan mutum zai fita daga cikin harami sai mutum ya samu wani itace ko wata saiwa ko wani reshe na bishiya daga cikin haramin makka sai ya rataya idan ya rataya sai ya fita da shi ma'ana kamar ya ɗauko wata amana daga cikin haramin makka shi shine malam ce maka na yi kallar bihimi shajar haram abinda larabawa a da suke ratayawa na daga bishiyoyin harami liya a manar kari min haram domin wanda ya fito daga harami ya samu aminci duk wanda aka gan shi ya fito daga haramin makka ga alama ya ɗauko ciyawa ko wani reshe na bishiyar makka sai a ce to wannan yana nuna zaman lafiya yake so baya sa fitina فمنع المسلمون من فعله ونهاهم عن استحلال نزع شيء من شجر الحرم دان هكا أكا هنا مسلمي أيكا تونم mu a addinin musulunci an yi wancan a zamanin jahiliya in mutum zai fito daga harami ya yanko ciyawa ya fito da ita amma a musulunci an hana al'umman musulmi aikata haka wa nahahum an istihlal naz'i shay'in min shidar al-haram hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana al'umman musulmi tumbuke wani abu daga cikin bishiyoyin da ke harami kamar hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma annahu qala yace kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yawmal fath yawma fatihi makka a ranan da aka ci makka da yaki yana cewa inna hadal balad lalle wannan gari na makka haramahu Allah Allah ya haramta ai wani barna a wannan gari duk wani wanda yake cikin garin makka yana da aminci hatta ciyayin garin makka la ya ubadu shawquhu ciyayin garin makka masu kaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a tsinke wala sai duhu in an ga dabbobin farauta cikin garin makka kada a kore su wala yaltaqatu laqtatuhu illa man arrafaha kada wanda ya tsintuwa a makka ya dauka sai dai idan ka dauka zaka yi cigiya ma'ana garin makka an ba ta wannan harami da wannan aminci da wannan amana wala tuhillu hakan nan kuma Allah ya ce ya ku inda kuka yi imani kar ku halarta amina aika su dinal baitul haram waɗanda suka fito daga garuruwansu za su je masallacin ka'aba su yi hajji su yi umra Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar a taɓa su bi an tuƙatiluhum kar ku yaƙe su duk wanda ya bar abin da yake yi ya kama hanya zai tafi makka ya yi aikin hajji ko umra to yana da wata amana ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala yabtaguna fadlan ay rizqan min rabbihim wa'inda suke haɗa abubuwa guda biyu sun tafi makka dan neman arziki bittijara ta hanyar kasuwanci wa ridwanan kuma sun tafi makka dan neman yardan Allah su sauke farali ko kuma su aikata aikin hajji na sunna ko umrata ta sunna wa ridwanan minhu biqasdihi bi za'mihim al-fasid da ainihin suna neman yardan Allah subhanahu ta'ala suna neman Allah subhanahu ko da a ce kafirai ne su a rayawansu suna raya cewa suna neman yarda Allah ne wa nasku wa nusika min hadhihi al-ahkam hurmatul qitali a fi shahr al-haram wayannan hukunce hukunce da Allah ya faɗa gaba daya la tuhillu sha'irallahi wala ash al-harama wala al-hadiya wala al-qala'ida wala min al-bayt al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana abubuwa guda biyar kenan Allah ya lissafta yace kar a taba su to daga cikin abubuwan nan guda biyar guda daya an warware wannan hukunci shine malam yace wa nusika min hadhihi al-ahkami hurmatul qitali fi shahr al-haram Allah ya share wannan hukunci na haramcin yin yaki a cikin wata mai alfarma bi kaulihi Allah subhanahu wata'ala yace faqtulul mushrikin haythu wajadtum wa khuduhum wa asruhum wa qu'udu lahum kull marsad dan haka Allah ya riga ya ce wannan haramci ya riga ya dage shi wa adamu man'i an aminal baitul haram a bi kaulihi hakan nan cikin abubuwa guda biyar da Allah ya haramta ya ce kada a hana kar a shiga tsakanin wanda zai je aikin hajji ko umara kar a hana shi to a lokacin ai mushrikai suna zuwa to shi ma wannan an riga an soke wannan hukunci Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada cewa lalle mushrikai najasa ne daga wannan shekarar kada mushrikin da ya ƙara kusantan ɗakin Allah kada mushriki ya ƙara zuwa da sunan aikin hajji ko umra yace wal qala'id allati kanat fil jahiliya taqalladunaha min liha'i shajar al haram hakan nan daga cikin abubuwan da a zamanin jahiliya ake yi shine yadda mushrikai a zamanin jahiliya suke cire a kaman saiwa ko kuma su cire bawo na daga cikin bishiyoyin harami in sun cire bawon sai su rataya cewa su fa ɗan harami ne ai kasharahu wato bawon bishiya wa qala ba'dhum lam yunsak illa al-qala'id wa in su malamai suka ce a'a sauran hukunce hukuncen duka suna nan sauran hukunce-hukuncen duka suna nan amma ban banda wa'annan alkala'id din li'annahu min amalin jahiliya domin yana daga cikin ayyukan jahiliya a nan wurin ita kalman kala'id tana da fassarori guda biyu da aka wannan fassara da malam yayi na cewa shi shine rassan bishiya ko ciyayi ko ɓawo na bishiya da mutanen makka suke zugewa suna ɗaurawa a jikinsu kamar. kaman wato kaman wani kambu ko kuma kaman wani guru da suke yawo da shi in an gani a ce wannan mutumin dan makka ne ba a taba shi amma daga cikin abubuwan da ake kira da suna alkala'i wato da akwai igiya da ake daurawa raƙuman da za a tura su domin a soke su a filin a ainihin idan an dawo mina za a soke su wa'annan raƙuma akan tufka igiya a daura musu domin duk wanda ya gansu koda sun bace a san cewa wa'annan raƙuman an aika su makka ne wannan shi ma sunan shi alqala'i dan haka wa'annan dabbobi da aka rataya wa wa'annan igiyoyi ba suna alqala'i su ma suna da a martaba a shari'a wanda bai kamata ko bai halatta a tozarta su ya ce li'annahu min amir jahiliya wa idha halittun min al'ihirani Allah ya ce idan kun warware harama kun riga kun gama aikin hajjinku kun zo kun yi tsawafin ifada ko kuma kun gama umaranku kun yi sa'ayi kun gama To tonan ya halatta kowa ya je farauta wannan umarni na fasado ku yi farauta amur ibaha umarni ne na halattawa ba umarni bane na wajabtawa wa illa inda a ce duk wani umarni yana nuna wajibi da yanzu duk wanda ya gama aikin hajji dole ya je farauta dan Allah ya ce wa idza halaltum fasadu in kun gama aikin haji ku je ku yi farauta wanda kuma ka san cewa wannan umarni umarni ne na cewa da an haramta farauta in kana da harami a jikinka yanzu tun da ka warware haramin ka kammala haji ko umra to an baka dama ka yi umar ka yi wannan farauta shi yasa malamai na usulu suke cewa al'amuru بعد الحظر يفيد الاست يفيد الإباحة الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة idan kaga Allah ya bada umarni kai kaza bayan da ya hana to yana nuna wannan abin halal ne Allah ya ce ku yi farauta bayan da ya ce kar a yi farauta to ya nuna cewa farauta halal ne shikenan amma ba wajibi ba ولا يجرمنكم أيكسبنكم شنعان بفتح النون وقرع بسكونها ko shan'an ko shan'anu bugudu ƙaunin Allah ya ce kada ƙiyayyanku da waɗansu mutane ya sanya ku la'ajil an saddukum anil masjidil harami an ta'atadu kar ku yadda saboda waɗansu mutane sun hana ku shiga makka wannan ya sanya ku yi ta'addanci alaihim bil ku kashe su wa ghairihi da waninsu domin wannan abu ya faru a shekara ta shidda bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai mafarki yi mafarkin ya shiga makka da ya wannan mafarkin gashi kuma ana yaƙi tsakanin 'yan makka da 'yan madina tun da aka yi hijira yanzu an yi shekara shida ana yaƙi wannan karan a jima wa'ancan wancan karan a jima wa'ancan to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mafarkin ya shiga makka sai ya kira sahabbai ya faɗa musu yace ina sanar da ku nayi mafarkin na shiga makka da ku tashi mu je makka aka yi shirin umra aka sanya fararen kaya aka tafi makka da aka kama hanya an tafi daidai wurin da aka yi sulhun hudaybiya mushrikai suka ji labari suka ce ba zai yiwu ba ba za mu yarda ku shiga makka ba a lokacin nan aka ce to ya kamata a samu wanda za a tura wanda zai je magana da su aka ce sai da na umar ka tafi ya ce ni ban da dangi a makka in na je dama haushi na suke ji in sun kashe ni ko wani abu babu abin da zai faru aka ce to a aika sai da na usmanu sai da na usmanu dangin shi na da yawa a makka aka aika shi sai da na usmanu ya tafi garin makka ya je ya nuna wa ɗan makka cewa ba fitina aka zo yi ba an zo ne a yi umara kawai a koma yan makka suka ce wa sai usmanu kai ba mu da matsala da kai idan kai kana so ka yi dawafi ga ka ga ka'aba je ka yi dawafi amma dai muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai ba mu yadda wani ya shigo garin makka ya dawafi ba sai usmanu ya ce tun da ni an hana ni na yi dawafi tun da an hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dawafi to ni ma ba zan yi dawafi ba ana nan ana nan kawai sai labari ya taho wai mutanen makka sun kashe sai da na Uthman shine fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a zo a yi mubaya ita ce ake cewa bai'atul ridwan wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta haka shajara Allah ya yarda da mu'minan da suke maka mubaya a karkashin bishiya mu'minai 1500 suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya abin da ya nuna cewa sayyidina Uthman yana nan da rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga hannun shi a mubaya'a yace kuma ga hannun sayyidina Uthman ma'ana da yarsu ba kenan aka zo aka yi mubaya'a akan sai dai a ƙare tunda an kashe sayyidina Uthman mutanen Makka suka ji labari suka firgita suka aiko a zo a gani da suka aiko a zo a gani ne musulmai suke ciki dan aikinsu yana zuwa ya gara kuma an rataya musu takarma an yi daura musu a kara ana nuna cewa an zo yin hadaya ne an zo yin dawafi ne an zo yin sa'ayi ne an zo yin umura ne ba fitina aka zo yi ba wannan bawan Allah ya koma ya faɗa wa mutanen nan waɗannan mutane ba sun zo fitina ba ne ya ce kuma hakika na je na ga sarakunan duniya na ga yadda ake girmama na gaba ya ce amma ban ga irin ban taɓa ganin sarkin da mutane suke girmama shi ba irin Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya kaki kakin baya taɓa ƙasa za su taɓe shi in yi alola ruwan alolan da ake tarawa za a yi ta kowa yana so ya dangwala ya shafa ya ce ya gama sun biyayya ya ce lalle waɗannan mutane ba za su taɓa bari a taɓa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba sannan aka zo sulhu aka rubuta sulhu na hudaybiya aka amince to musulmai su koma madina shekara ne zuwa shekara ta bakwai bayan hijira zo su yi umara su yi wannan umara da ake cewa umratul qadiyya wayan suna cewa umratul qada'i ba alkaba'u ba ne ba umura ce ta ramawa ba don ba ramuwa ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in musirtum fa mastaitara min alhaji Allah ya ce in za ka je aikin hajji ko umara sai aka toshe hanya to ka yi hadayanka da haka musulmi sun riga sun yi hadaya a wannan sulhu na hudaybiya an gama wannan shekara da ta zagayo aka je aka yi umra ba umratul qada'i bane umratul qadiyya ne alƙabiya hiya qadiyatul hudaybiyya wannan sulhun da aka yi na hudaybiyya shine aka ce to yau dai wannan shekaran ba mu yadda ku shiga makka ba ku koma shekara mai zuwa ku zo ku yi amma kar ku ɗauko makami daga ku sai wukan yanka nama aka zo aka dinga rubuta sharuɗa ba mu yadda ba ku koma mun yadda za sulhu da ku na tsawon shekara goma za ku shiga makka za mu shiga madina mun yadda cewa duk wani musulmi wanda ya musulunta daga makka kuma da shi madina duk kuma wani dan madina wanda ya ridda ya koma zuwa ga yan uwanshi a makka za mu rike kayan mu. abubuwa da dama sai da na umar ya ce ya ga tashin hankali ya ce an zo an rubuta bismillahir rahmanir rahim mushrikan nan suka ce ba su yadda da wani ar rahmanir rahim ba an aka rubuta muhammadun rasulullah suka ce ba mu yadda ba inda mun yadda shi rasulullah ne da ba mu hana shiga makka ba duk abin da aka zo aka rubuta na sharaɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku rubuta na amince sidina umar ya ce ka shi bai taɓa samun shakka akan musulunci ba sai ranar da aka yi sulhun hudaybiya ya ce sai ga shi kirikiri duk abin da kafiran nan suke so annabi ya ce ya amince a yi sai da na ya ce sai da ya samu shakka amma kuma alkawari ya ayi allazi na amanu auku da uqudi taken wannan sura kenan alkawari yana nan musulmai suka rike waɗannan alkawuran jidda tsananin shi da nauyin shi akan al'ummar musulmi amma sakamakon rike alkawari ne biyo baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita su akan kafirai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin shekara biyu daga cikin shekaru goma da aka yi na sulhu kafirai shekara biyu kaɗai suke suka karya alkawarin sakamakon sun karya alkawari kuma aka yi fatahu makka a shekara ta takwas bayan hijira kuma aka ci su da yaƙi da haka abinda kenan musulmi ya rike amana ya rike alkawari in dai ka rike amana ka rike alkawari Allah subhanahu wataala zai dora ka akan makiya haka aka zo aka yi wannan sulhu na hudaybiya musulmai suka dawo suka koma garin Madina sayyidina Umar yake cewa ya Rasulullah kai ka ce mana kai mafarkin zaka shiga Makka to yaya aka yi ba a shiga ba ya ce kwarai ne mafarkin zan shiga makka amma sai na ce muku a wannan shekaran na ce kwarai ne mafarkin zan shiga makka amma ai ban ce muku a wannan shekaran ba Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi fatahi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka Allah subhanahu wa ta'ala yace lalle wa annabi fatahi wannan sulhun da aka yi na Hudaybiyya shi kanshi fatahi ne sai gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya bada dama dan Makka ya shiga Madina dan Madina ya shiga Makka a isar da sako a yi zumunci a fahimci juna daga nan 'yan Makka suka dinga shiga musulunci yace wa ta'awanu 'alal birri wat ku yi taimake keniya ku taimaki juna akan nagarta da fi'li ma umirtum bihi ta hanyar aikata abinda aka umarci ku aikata a wattaqwa bi tarki ma nuhitum anhu ku bar abinda Allah ya hana ku wala ta'awanu fihi kada ku yi taimakekeniya fi hadfu ihdatta aini fil asli ay wala tata'awanu kenan alal ismi kar ku taimaki juna akan sabawa Allah al ma'asi wal udwan da ta'addanci at-ta'addi fi hududillah kar ku taimaki juna wurin yin ta'addanci akan iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ku taimaki juna akan nagarta da tsoron Allah ku taimaki juna akan ayyukan kwarai dan uwanka yana so ya zo tafsiri kana da abin hawa goyo shi akan mashin goyo shi akan keke ɗauko shi akan mota ku taimaki juna dan uwanka yana bukatan ka je ka tsaya ne akan wani abu ka je ka tsaya ne dan uwanka yana so ya bar sabawa Allah ka taimake shi ya bar sabawa Allah dan uwanka yana so ya bauta wa Allah ka taimake shi ya bauta wa Allah amma Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwani kar ku taimaki juna akan wa Allah da ta'addanci dan uwanka yana so ya je yayi caca zai zai je yayi naijabet kai kuma kai ne ka iya kai zaka taimaka ni aka ce har matan aure wai a cikin gidaje wai suna ba yara kuɗi a je a yankan musu tikiti na wannan cata na Nigeria to wannan shine wala ta ta'awanu alal wala ala alal ism wal udwani kar ku taimaki juna akan zunubi da kuma ta'addanci yana so ya je gidan kallo ya ce da Allah idan za a yi masu din nan da Allah ka tuna mun kai kuma kai ne kake tuna ne idan za a yi masu din da ga yake taimakon shi akan saba wa Allah da ta'addanci zai je barna kai zaka tunani kai zaka kai shi kai zaka raka shi dan haka da kai da shi duk kun taru akan barna akan saban Allah wattaqullaha khafu iqabahu ku ji tsoron ukubar Allah da an tuti'u ku ne biyayya inna Allah shadidul iqabi lalle Allah mai tsananin ukuba ne liman khalafahu ga wanda ya saba me sai mu karanta aya ta uku hurrimat alaykum al-maytatu wad-dam hurrimat alaykum al-maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma أهل وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوفة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ظهر على الإنسان وأن تستقسموا بالأزلام نعم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مطمقة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يجي حرمت عليكم الميتة قاوعن سعبنشي وعند الله سبحانه وتعالى يهرمتا abinci na farko shi ne mushe mushe wato abinda ba a yanka ba daga cikin dabbobi abinda ba a yanka ba daga cikin dabbobi shi ake kira da suna mushe dabbobi da tsuntsaye amma naman ruwa shi dama wannan ba a yanka shi inda yana rayuwa a cikin ruwa ne matsalai kuma maita an haramta muku mushi ay akaluha wato cin mushe. waddamu an haramta muku shan jini ayil mafsuhu wato jini na yanka jini na yanka a kaman yadda Allah subhanahu wataala ya ce a audaman masfuhan ko jini na yanka amma da akwai waɗansu abubuwa waɗanda suke jini ne kuma Allah bai haramta ci ba Ko wasu abubuwa waɗanda suke mushe ne kuma Allah bai haramta ci ba shine ne zuwa wani hadisi wanda malamai sun yi magana a kan ingancin shi amma hadisin ya ce, a uhillat lakum maitatani wa damani an halatta muku cin mushe biyu an halatta muku cin jini guda biyu Ya yace fa'amman ammal maitatani amma mushe biyu wanda ya halatta a ci mushe ne ya mutu ba a yanka ba amma ana ce falhutu wal jarad kifi da fari kaga kifi ba sai an yanka ba duk girman kifi idan igiyar ruwa ta kaɗo shi bakin teku sai dai mai gatari ya ɗauka mai zarto ya ɗauka mai wuka ya ɗauka kowa ya ci ɗiban abin da zai iya ci hakan nan kuma fari da fari da dangin fari da ake ne in na ce fari da danginta ta ga su shinge ɗin nan da yara suke bi idan an yi ruwan sama wa'annan ƙwari duk sai dai a kama kawai a sa a frying fan a gasa amma ba su da bukatan yanka wa'annan mushe guda biyu ne wa'annan ƙwari ba a yanka su da kuma kifi naman ruwa ba a yanka shi sannan wa'ammar da mani amma jini biyu wa'anda Allah ya halatta mana ce falkabidu wa fihar shine hanta da saifa hanta jini ne ko hakan nan kuma saifa ita ma jini ne amma ka gani ya halatta a ci kaga wannan shi yake nuna maka cewa waɗanda ba su yadda da hadisi ba ba za taɓa fahimtar addini ba wanda zai ce shi ba ruwan shi da hadisi ba ruwan shi da fikihu to gashi hadisi ya zo an hal am aya ta zo haramun ne a ci mushi to yaya za ka yi ga kifi an kamo shi an sa shi gidan kankara to ya za ka in za ka ci kifi zuwa za ka kamo shi sai ka sa wuka ka yanka ina za ka yanka yana da wuya ne kifi na da wuya kifi ne da wuya ina za ka yanka to hakan nan fari in za ka yanka fara ina za ka yanka to hakan nan hanta Allah subhanahu wata'ala ya ci haramun ne a ci jini hanta kuma jini ce hakan nan saifa Allah ya haramta cin jini saifa kuma jini ce to yaya za a yi kenan duka waɗannan abubuwa shi yake nuna maka wajibi ne mutane su koma zuwa ga malamai domin fassara alkur'ani idan kana jin larabci ka ɗanyi nahawunka da sarfu ɗan daidai gwargwado wannan bai baka lasisi ka dinga magana akan addinin Allah yadda ranka yi maka ba zai baka wannan lasisi ba dole ne sai ka tsaya tukunna kaji yaya sahabbai suka fahimci wayannan ayoyi ya ai suka fahimci wayannan ayoyi ya tabi'i ittabi'ina suka fahimci wayannan ayoyi sannan ka dora akai Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya samu gane wa khinzir hakan nan Allah ya haramta cin naman al-khinzir al-khinzir shine alade naman alade Allah ya haramta babu wani dabara da za a yi wai a ci naman alade ba wannan dabara shi yasa idan mutum ya je a ƙasashen turawa za ka ji ana cewa cikin irin abincin da ake ci na snacks din nan ko kuma abincin junk food da ake cewa a irin wannan junk food din in ka je wurin cin abinci a kasashen turai sai ka a ciki sai ka ji an ce hamburger mutum zai ci hamburger ai kaga ko da nan wurin mu za ka dara cewa hamburger amma abin da ya kamata shine beef burger wannan beef burger idan aka ce maka beef burger ana nufin boga ne amma na naman sa amma aka ce ham ham me ham naman alade shine ham to ham boga ma'ana boga ne da aka yi da naman alade shine wannan biredin mai cycle da za a yi a raba biyu a sanya nama a tsakiya to suna yin shi da naman alade sunan shi ma ya mafi shahara kuma za ka gani yaranmu da kake gani suna kallon abubuwa da ake nunawa a gidajen tv sun saba za su ɗauka abinci ne idan ba a faɗa musu a irin wuraren tafsirin nan da muke karantarwa ba yaro zai taso a haka ‘ya'yanmu suna kallon irin cnbc 3 ɗin nan na wasannin yara ‘ya'yanmu suna kallon irin cartoon network ɗin nan na wasannin yara da sauran waɗannan tashoshi da ake gani ka ce ai duk drawing ne wasan yara ne to sai ga yaronka ya taso ana wasa an je cikin drawing drawing din sun je sun siyo hamburger misali za ga yaran mu suna kallon irin katun din nan na abin nan da akwai wasu wanda suke rayuwa a ruwa yara suna son shi ana ce ne SpongeBob to sai gani a cikin wasan suna abin nan da akwai inda ake zuwa ana cin hamburger to sai yaron ya saba da hamburger zai dauka ko ai abinci ne kwata-kwata tunanin shi ba zai kawo cewa ham ma'anin shi naman alade ba to ana nan ana nan yaron ka zai tayi zai tafi Amerika, zai tafi ingila kawai a bani hamburger shi babu ruwan shi ya manta ko da ya ji turanci amma saboda sabawa da kalman tun yana ɗan ƙanƙani tun yana nodiri yake ji ana hamburger hamburger shikenan kawai ta zama ai abinci ne in ka ce me ma ba mai kyau ba ne zai ce to da duk waɗannan hamburger suke ci ya aka yi basu musu ba da haka she kun kula wani irin wasanni yaran ku suke kalla a gidajen TV daga nan suke ɗaukar waɗansu tunani ka ga yara sun haɗu, suna yin fina-finai yawanci munan ƙasar mu ta hauta idan aka taso yara idan suna yin wasa suna wasan dokin kara ne suna wasan langa suna irin ojiyo jiyo tun nan na yara amma yanzu yara sai ga sun hadu suna hada fim yara sun hadu suna hada fim a cikin gidanka wannan shine acto wannan shine boss sai zai ga yara sun zo suna nuna bindiga wai an harbi wannan kawai sai ya faɗi ya baje a ƙasa da hannu mene kenan me suke koya kuma kai ka siyo ka aje musu so nawa muna samun matsaloli ka ji an ce uba yana da bindiga ɗan shi ya shiga uwar ɗakin shi ya ɗauko bindigan ya kashe abokin shi so nawa muna samun irin wayannan matsaloli da haka abubuwan da Allah ya haramta kar a mai da shi abun wasa la tuhillu sha'airallah naman alade haramun ne yanzu da akwai magi da aka fito da shi wanda shi ma abin nan shi ma ham seasoning ne magi ne ma'ana na naman alade yadda za a gani beef seasoning ko da da akwai magi da za ku gani mai hoton naman sa ko to yanzu an yi magi na naman alade da haka imar mutane suna nan ba sa kula wani zai je kawai ya siyo a ita narka maka shi a miya kana sharba ka saki jiki to Allah ya hana cin alade haramun ne duk wani musulmi ya kiyaye shine Allah ya ce lahamul khinziri da naman alade to nan wurin da aka ce naman alade ai ana la'akari ne da abin da ya fi galibi a cikin dabba a cikin dabba ne fi yawa nama to ina waɗanda suka ce ba su yadda da hadisi da fikihu ba ayar ta ce naman alade haramun ne amma ai Ayar ba da ce kayan cikin alade da tumbun alade da hantan alade da saifan alade da hunhun alade da idan alade da gandan alade da kafafun alade ayar su ta ce naman alade to wanda ya ce bai yadda da hadisi daga maganganun malaman fikihu ba sai ya rike ayar sai zai je kawai ya siyo kafafuwan alade ko kayan cikin alade ya ta ci da haka dole ne a koma wurin malaman fikihu domin su fassara mana aya aya ta ce naman alade amma malamai suka ce an yi amfani da kalmar nama ne saboda yawanci in za a yanka dabba sai ka ji an ce za mu ci nama kenan naman shine galibi a kai amma da akwai sauran abubuwa to duka waɗannan sai an kiyaye sosai da sosai zamani ya zo abubuwa sun yaɗu da yawa ana barna ta hanyoyi daban-daban in za ka ci nama ko za ka sai nama ka je ka siya nama a wurin da yake sananne in za ka sai nama ka siya nama inda yake sananne an san sosis in sai da naman an san ina aka samu naman in ba haka ba wata rana za ka je ka siyo naman alade wata rana za ka je ka siyo naman jaki saboda akwai jakunan da ake riba fatan jakin ne ake so yana da tsada naman ba su da bukatan shi to in kai wasa kuwa za ka ci naman jaki in kai wasa za ka ci naman mushe shekarar da ta wuce a nan unguwar a nan unguwan shekarar da ta wuce wata saniya ta mutu shanu ne ina ji ko guda biyu ne suka mutu a nan unguwa a nan unguwan aka faɗa min an ɗauke su an kai su tar haka wurin bola wallahi wani yake faɗa min ya wuce ya ga saniyan nan ga ta nan har ta fara ɗan ɗagawa ya ce min da ya je ya dawo zuwa yamma ya tarar babu komai a wurin setin bi da kashin shanun ko da kashin sanuwar hakan nan aka ce samari suka dinga wucewa da nama sai kawai ga wannan ya taɓo cinya a nan unguwan can sai ga wani ya taɓo haƙarƙari wai ba ku ji labarin ba babu wanda ya ji wannan labarin ba ku sani ba haka ya faru yaran unguwa ne kuma yaran ga baki ɗayansu waɗanda suka ɗiba ɗin ko dai ban ce duka ba amma yawancinsu musulmai ne yawancinsu musulmai ne idan aka rashin sa'a wani yaro zai sabo yasa ya je ya samu mahauci ya siyar mai da arha a yi balangu mutane su ta cin mushe a nan unguwan aka yi wannan abin ba wai a wata unguwa kuma yaran hausawa ne yaran musulmi ne yasa kar karku tsammanin wani karatun fa an wuce shi wani zai ci haba malam tun yaushe ake cewa cin mushi haramun ne to an ci imana eh an ɗebo haka yara suka dinga wucewa wani ya sabo cinya wani ya a ƙarƙari wani ya ɗauko, gaba ɗaya kafin ka ce yamma ta yi ba komai a wurin sai kashin dabba amma an kwashe komai kai da kafafuwa duk an riga an ɗauke. haka wata rana wata shekara shi ba a nan unguwan ba ne wani yaro shi kuma ina ji ana ne magana menene wannan waye ce yar gada ce sai abokanai suke cewa karya ne wani muzuru ne wanda ya rika shi ne yaron nan ya kawo muzurun nan ya kashe na'am ya kama shi ya kashe bai yanka ba kawai ya haɗa itatuwa yana babbakewa wai in ya gama babbakewa zai wanke zai je siyar da bushmeat sai ake ce mai kai wane ba na son faɗi tunan shi aka ce wane kaza to ai baka yanka ba ya ce ba komai in na gama babbakewa na yanka sai ya gama babbakewa ta damushan aka yi kashe wannan ɗan mazurin muzuru ne da rikakke ya kashe shi ya babbake shi wai bari in ya gama ya yanka to har yanzu da akwai abubuwa da dama waɗanda muke tsammanin an sani to wallahi mu canza tunaninmu kana nan a gidan kana tsammanin ƴaƴanka ai an riga an koya mu sun san komai akwai abubuwa da dama da ba sani ba kana cewa matarka ta gane bata gane ba kai ma Allah ya sa ka gane waɗannan duka sai mun dawo mu daina rena ƙananan abubuwa komai mu yi bayani Allah ya halatta kaza ya haramta kaza idan ana yi za a gamu da fushin Allah wani irin abu ne yanzu ba ma gani a rayuwa a wannan ƙasa mu? kuma duka sanadiyyar irin waɗannan abubuwa da ake janyowa na fushin Allah Allah ya haramta cin mushe a unguwa ta ta mutu an je an yi watandanta an cinye a cikin unguwan nan aka cinye san kuma babu wani bincike babu wani wanda zai kuma al'umma suna da dama da za su kai tsara akan waɗannan sun ɗauko mushi saboda mushen nan la'alla zai iya cutarwa me yasa a abatuwa me yasa ake sanya hukuma na environment me yasa ake sanya wakilan lafiya me yasa ake sanya veterinary duka don su dinga kula da lafiyan dabbobi kafin a yanka ai inda da doka wata sanuwar ba za a yanka ta ba za a hana wanda kuma ya yanka za a kama shi to wannan mata ma mutum ma me yana kashe ta oho wanda ciwo za a iya ɗauka oho to Allah ya haramta cin mushi cin mushi haramun ne mu fada wa ƴaƴanmu a karantar da mutane haramun ne cin mushi haramun ne cin naman alade kowane suna aka kira shi ko an yi magin shi ne sannan ya ce wa ma'uhilla da gairin lahibihi hakan nan duk abin da aka halatta shi da sunan wani ba sunan Allah ba bi an dubi alasmi gairihi duk wani abin da aka yanka ba da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ma cin shi haramun ne haikanin gaskiya wannan aya ta kunshi abubuwa da dama wanda ya kamata mu tsaya mu ɗan ƙara bayani a kai ina gani za mu tsaya a daidai kan wannan gaba gobe idan muka dawo malam zai maimaita mana ayar idan ya maimaita mana mu dauke ta falla falla mu sake yin bayani akai wayannan abubuwa da muka fara a bayani akai insha Allah a kafin mu rufe majalisin mu na yau da akwai tambaya da aka rubuto na faɗa yin za a akwai tambayoyi a rubuto mu dinga amsawa yadda muka saba duk shekara assalamu alaikum malam yarinya ce 'yar shekara goma sha biyu ta fara ganin jinin al'ada ya halatta ta yi azumi cikakke kuma ga shi ba ta mallaki hankalinta ba ka huta lafiya to dama yaran yanzu ai ba su da hankali a to yanzu yaro yaro yanzu zai kai shekara ashirin da biyar yana shekara ashirin da biyar amma zai da hankali me bai da hankali yana nan shekaran shi ashirin da biyar zai shigo gida mama wai ba a gama abinci ba ne kama wani ɗan jinjiri kuma shi wani contribution yake bayarwa na abincin gidan nasu babu ba contribution ɗin da zai bayar na abincin gidan nasu la'alla yana karatu amma wannan ba uzuri ba ne in yana da hankali ko kana karatu a gaban mahaifinka shi yake biya maka sufurtus da komai ka yi tunanin menene za ka yi domin kai ma ka ba da wani gudunmawa a gidanku to ku sani cewa wannan tambaya da aka yi fa tambaya ce mai kyau mai muhimmanci cewa yarinya ta fara jinin al'ada daga shekara sha biyu mai tambayan ya ce ya halatta ta azumi ba ya halatta fa za a ce ba haka tambayar take ba cewa za a yi yawon jaba ta yi azumi tana ce e eh, yawon jaba to ku sani ya mace takan iya fara al'ada daga shekara tara akan iya samun ya mace ta fara al'ada a shekara tara yana faruwa wanda suke bibiyan social media sun ga wata yarinya a kudancin najeriya nan har yara 'yan mata juma ba so ɗaya ba din na gani yarinya ya shekara goma sha biyu ta haihu a cikin kamfan ɗinsu wani ya mata ciki kuma shekarar ta sha biyu na ga irin waɗannan abubuwa sun auku a lokuta daban-daban ba kan yarinya ɗaya ba da haka yarinya tana iya balaga ta fara al'ada daga shekara tara bare sha biyu duk yarinyar ta fara ganin al'ada ko shekara tara ne azumi ya wajaba a kanta ba wai ya halatta ba ya ba, iyayenta sai su taimake ta a dinga ba ta abincin sahur mai kyau a lallabe ta a koya mata har ta saba da ibada amma shekarun balaga na ya mace aƙalla shekara tara ne shekara goma tana iya fara al'ada sha ɗaya tana iya al'ada sha biyu tana iya al'ada da dama daga cikin 'yan mata sha uku suna fara al'ada da dama daga cikin 'yan mata to goma ma ana yi iyaye ku karantar da 'ya'yanku mata ku ji yaya suke ibada ku koya musu ibada su iya bautan Allah subhanahu wata'ala hakan nan su ma 'ya'ya maza cikin ‘ya'ya maza wani namijin yakan fara ko yakan balaga daga shekara goma sha uku to a lokacin da za ka gani yarinya shekara sha ɗaya sha biyu ma an mata aure yaro shekara sha uku sha hudu sha biyar ma an mai aure yana nan cikin gandu yana gidansu da matar ana sa ido ana kula da su wani zai haihu ɗaya biyu ma ba a fudda shi daga gandu ba ana nan kafin ka ce ya shekara ashirin yana iya noma abin da zai ci da kanshi ya ci da wa'insu ma ya shekara ashirin sai ka ji an ce an da shi daga gandu sai dai ga yaro ya hayi noma ya mallaki abin da zai ci na wannan shekarar yanzu ɗanka zai yi shekara talatin talatin da wani abu ba zai iya rike shi ba yana nan yana sakarci yana jiran wai ya samu shahada ya samu certificate ya gama jami'a ya je NYSC yana jiran wai ya dawo a bashi minimum wage naira dubu talatin ga jahohin da suke badawa din kenan yana jiran a bashi minimum wage naira dubu talatin ne za ta yi maka ne za ta yi maka a wannan rayuwa da muke ciki jiya ina ta farin ciki ina jin daɗi na je na sha mai a gidan mai naira 230 falita ina jin daɗi saboda na samu daga shiga na mota biyu a gabana na samu na sha na wuce ina jin daɗi 230 falita naira talatin mai za ta yi wa mutum a wata dole ne matasanmu sai kun gane sai kun hada da nan da can da can da can karafin yana da kyau ko kuma iyaye ku taimaka wa yara ɗanka yana zuwa makaranta ka ɗora shi akan wata sana'a yana so ya ɗan yi kasuwanci ka ɗan gwada shi ko ɗan tebur akan ƙofar gida ka ɗan ce mai ya ɗan ɗora daga nan ya waye ya ɗan samu inda zai ɗan raba ya dinga yi la'alla yana da arziki akan business wani yana da arziki akan boko wani yana da arziki akan aikin hannu amma sai mun yi wa kanmu karatun tanasu irin wannan hali da muke ciki abubuwa duk sun riga sun lalace samari kawai sun fara shaye-shaye sai dai mutum ya nemi to yaya zai yi ne a wannan rayuwar daga an samu wani ya dashi ya sa ne ra'ayi sai ya raba shi da iyayen shi a shiga wata sabgar daban to iyaye ku taimaka wa 'ya'ya ɗanka idan kaga zai yi waye to kasancewa daga lokacin da zai yi waye din nan ka neman me wani abun yi banda waye din ya gama waye din shekara 18 ko to ko sha bakwai ya gama ka nema ne abin yi in zai dinga bin ka kasuwa ne ya bi ka in zai bi ka wurin aiki ne ya bi ka wurin aiki a wurin aikin nan idan da akwai dan abin da ake yi a wurin aikin nan ka dora shi a kai zai iya zuwa wurin aiki ya zamana ana dan photocopy babu wurin photocopy kusa kusa in zaka ka sai me printer ne da kwamfuta da menene ya dan fara yin dai wani abu duk sanda ya je jami'a ya dawo idan ana hutu ya zo ya zauna ya wani abu yanzu wannan strike din da ake yi in za a shekara ɗaya ana strike to wani matashin yana nan sai dai ya dinga kantaran tuwo a gidansu ba abin da zai yi har shekaran ta ƙare to duk sai mun gyara amma ina kira ga iyaye su taimaka wa 'ya'yansu iyaye su janyo 'ya'yansu a jiki ku fahimci me 'ya'yanku suke so ku taimaka musu inda da hali Allah ya taimake mu Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa tamu duwan tashin tashina da ake fama da shi kaji can wurin bom ya tashi can wurin an yi kidnapping din wayancan can an tada wancan kauye to mu koma zuwa ga Allah Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya bamu arziki mai yawa mai albarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin